يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau yini ne na biyu na muhadara da muke gabatarwa domin taya biyu daga cikin 'yan uwanmu samun karuwan aure da suka yi a yau juma'a 20 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wacce ta daidai da ɗaya ga watan february shekara ta dubu biyu da sha uku waɗannan ɗalibai na farko daga ciki akwai nafisa muhammad bello da angonta hayatu nuhu suleiman sai hassana muhammad labbo da kuma nata angon malam ishaq muna musu addu'a Allah madaukin sarki ya sa albarka a cikin wannan auren nasu ya kuma zaunar da su lafiya ya daidaita su kamar yadda suka daidaitu a wannan zango na farko Allah ya saka mu iyayensu da alkhairi wanda ko hadara in ba manta ba inda muka yi mata take da inna sihata wal farag ni'matani min na'amillah wannan a kanin magana da muka samu wannan muhadara hadisin annabi ne da wanzan Allah yake cewa lafiya da kuma dama to ni'imomi ne guda biyu da Allah madaukin sarki yake ni'imtar da bayan shi wanda ya zama wajibi ga duk wanda yake bawa ne mai kwazo da hankali da tunani da hangen nesa ya kokari ya ci moriyansu ta hanyar da zai zama allah madaukin sarki ya tsara a ci moriyan waɗannan ni'imomin ma'ana shine in mutum zai aiki ya aiki saboda allah idan aikin da mutum yake ya zama tabbas aiki ne na allah to matsala na biyu shine ninyan aikin menene asalin shi jama'a ba a tarsa su Allah madaukin sarki ya karba aiki kowane iri sai aikin da shi da kanshi Allah ya bincika ya ga aikin an yi ne domin shi to a lokacin da kike da lafiya za ki amfani da lafiyan nan wajen yin wannan aiki wanda zai samu yardan Allah kuma a lokacin da kike da daman ke aikin idan kike sakaci lokaci ya wuce dama ya subuci a san da kike da lafiya baki abin da ya kamata ba za su zo za su shige kuma in suka shige za ki na dama wata rana faraka ba'aduhum baba akhin lahu aka ba da hikaya cewa wani daga cikin magabata na kwarai ya kai ziyara gidan dan uwan shi daidai sai kwankwasa kofa Fasa anhu sai ya tambayi mai gidan na nan faƙila lahu sai aka ce laisa huwa fil bait ai baya gida tukun ma'ana ya fita faƙala sai ce mata yarje ana sa ran zuwa yaushe zai dawo faƙalin lahu jariya min albayt sai wata ya daga cikin gidan sai ta ansa da cewa man kanar nafsuhu fi yadi gairihi yanzu mutumin da ya zama ran shi yana hannun wani ne da ba shi ba mai ya alamu matayar yarje wane ne ya san san da zai dawo mun gano wannan da kyau ko shi wannan mai gidan da bai nan ran shi yana hannun wani ne shine Allah to shin zai dawo gidan nan ba zai dawo gidan nan ba ba wanda ya san wannan wannan salon wa'azi ne amma a fakaice ga wanda yake da hankali ajalinka na binka amma kuma aikin da kake kai kuma daban ayyukan da bayi suke so da dama suna yin su sai ka kalle su a zahiri ayyuka ne na Allah amma da za ka tona abin da ke cike sai ka ga gaba ɗaya ba hannun Allah a wasu manufofi sun cike su bam to wannan shi ake ce ma'amilatun ba. waɗannan su ne waɗanda suka lalata rayuwar duniyarsu su a ganin su ayyukan da suke ayyuka ne na kware amma abin ta takaici a lahira Allah maɗaukin sarki ba zai karba aikin ba Bala ya ce wani abi a tahiyya min a abiyatin abu itahiyya ya kawo su baituttuka guda biyu ya ce wa ma adari in ammaltu umran la'alli hina usbihu lastu umsi alam tara anna kulla sabahi yawmin wa umruka fihi aksarumin minhu amsi yake cewa ban sani ba in na cika rayuwata da gorace-gorace to ban da tabbas shin ko zan iya wayan gari kun gano wannan da kyau ko la'alliya hina usbihu lastu amsi yace ba mamaki ba zan waye gari a yinin gobe kamar yadda na waye gari a jiya ba zan waye gari in zama tarihi alam tara anna kulla sabahi yaumin wai ba kwa ganin durran da garin Allah ya waye yini yana taso shi gaba wa umruka fihi aksaru minhu amsi rayuwanka kullum rage shi ake zai zama yadda kika san lissafin da kike majiya aka watan wata rana za a waye gari ke din nan to ba ke bace kenan din mai hankali abin da ya zama mashi wajibi shine farali da nafila ya zage dantse wajen bin Allah da kuma tsarkin hali da nufi to sai Allah madaukin sarki ya kalle shi ibnu adam إنك لم تزل في حدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك كي دان أدم كل كنا داتي وكنا رجي رايوانك tun san da ka fito daga cikin mahaifiyanka mun gane wannan da kyau ku yanzu kudin nan gaba a yanzu kin rage adadin kwanuka da awoyi da mintoci da seconds na rayuwanki ne kina nan kina dararraku kina nan kina abin da ke ga dama rayuwanki gaba ɗaya yana zuwa ƙarshe ke kuma baki sani ba Malam ce wa mimma ashhadu ba'adu salaf yana daga cikin kwaƙe da wani daga cikin magabata yi ya ce inna lanafrahu bil ayyami na naqta'uha وكل يوم مدى يداني من العجل فأمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل yake cewa mu muna wayan gari kullun garin Allah ya waye mai tabarin ciki yau juma'a za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza amma ko mun kasa gane na kafa'uha muna yi rage rayuwanmu ne kullum yini ya zo to yana kusatar da mu zuwa ga ajalinmu ne yanzu idan aka ce saura kwana ɗari jiya ki mutu to yau saura kwana casa'in da tara yau ya rage ajalinki fa'amal ni nafsika yi ƙwazon yin aiki wurjanjan domin cin moriyan kanki ya kanki kablal mauti tun kafin mutuwa ya mujtahidan ki kaman kina yi fa innar ribha kun ga cin nasara wal khusran da kuma taɗewa fil amali duk aiki ke kawo shi ko dai ke aiki ke ci nasara ko ke aiki ke nadama shi sa mai wayo da ƙwazo da dubara ta azanci to ita ce wacce take dagewa wajen yin ayyuka na ƙwarai ibn abbas allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ma wani mutum a lokacin yana ma mutumin wa'azi ya ce irtamim khamsan qabla khamsin ka ci moriyan abu biyar kafin zuwan wasu abubuwa biyar kishiyoyinsu shababika qabla haramika ka faci moriyan ƙuruciyarka tun kafin tsufanka domin duk wanda yake nan yana kallon shi matashi ne ko tana kallon ita budurwa ce to yi aikin da zai inganta wannan ƙuruciyar tun kafin tsufa da zai zo ƙarfi da ƙwazo da duk abin da mutum yake takaman yana da shi tsufa ya zo ya ragargaza shi wa sihhatika qabla saqamika sannan na ce kai bawan Allah cin moriyar lafiyanka tun kafin rashin lafiya ya girshe ka domin babu wani anan cikin wanda ya dauko alkawari da Allah cewa watan wata rana rashin lafiya ba zai same shi ba wa ginaka qabla faqrika sannan ka cimo moriyan wadatu wanda Allah madaukin sarki ya wadata ka da shi na kuma menene tun kafin talauci don ba wani wanda ya mallaki wani abu ko nawa ne wanda yake da alkawari tsakanin shi da mahallicin shi cewa rashi ba zai same shi ba wa faragika kabla shugulika sannan annabi ya ce ma wannan bawan Allah yi amfani da lokacin faragan da kake da shi tun kafin lokacin da hidindimu za su zo su mamaye ka yanzu kin yi aure ke kaɗai ce to yanzu san da kike ke kaɗai ɗin nan yi ƙoƙari duk abin da za ki ki ƙoƙari ki yi shi tun kafin ki fara hayyafa ana ɗa ɗaya biyu uku da lokacin ba duk mutum yake cikin karsashi ana dosan 'ya'yan da suka cimma uku sama to kuma lokacin karsashi zai fara ƙasa sau da hidindimu za su fara zuwa ta ko'ina ko ba 'ya'yan kwata-kwata dadewan mutum a duniya wannan yana ƙara faɗaɗa mai hidindimu ne shi yasa kowa ya ɗebi gwargwadon abin da zai iya domin kai ya shigaltar da shi wajen bin mahalicin shi wa hayatuka qabla mautik sannan annabi ya ce kai bawan Allah ka ci moriyar rayuwanka tun kafin lokacin mutuwanka yayi wanda komin daren dadewa dukkaninmu nan za a canza mana suna a ce mana gawa ce mana margaya a ce mana duk sunan da ake ce ma wanda ya mutu to yi amfani da zangon da kake raye a yanzu kafin zango na gaba ma ya ce wa annal akali kun mai hankali bagi lahu idan amsa layan tadarsa ba. duk lokacin da ya ga garin Allah ya waye to ya daina tunanin yamma da shi za a yi wa idan asbaha layan ta masa haka yammaci na yi to ya fara tunanin da wahala garin Allah ya waye yana nan bal ya zunnu anna ajalahu mudrakahu qabla dhalik ya rika sakankan cewa a ran shi ajalin shi zai iya zuwa mai kafin lokaci na gaba to wannan zai zabarar da shi ya miƙe a wannan daman da aka bashi ya kokari yayi abin da zai ci moriyar lahira da shi a wancan hadisi da muka karanta mun ji annaba a cikin yana cewa khuz min sihhatika li maradika ma'anan shi shine i'mal ma talqa naf'ahu ba'da mautik baiwar Allah ki fayi aiki a yanzu sanda kike da lafiya domin ki ci moriyar wannan aiki bayan mutuwanki wa badir ayyama sihhatiki bi amal salih ki kokarin cin moriyar lokacin lafiyanki ta hanyar ayyuka na kwarai fa innal marda qad yatra ha mamaki rashin lafiya ya yo maki afki yamtana min al'amali sai ya hana ki duk wani aiki ba dai makaranta ne yake cewa kina zuwa ba ba dai azumin tatawwa'i ba ba dai sallan dare ba rashin lafiya zo duk wannan zai iya hanawa فيخشى على من فرط في ذلك أن يصل إلى المعاد بغير زاد أنا tsoron duk mutumin da ya sakaci bai yi abin da ya kamata a yanzu ba ya iske kan shi an kai shi lahira ba tare da guzurin da zai iya zaman lahiran da shi ba Allah madaukin sarki ya kiyaye mu wala yu'arid dhalika al-hadith fi sahih kuma wannan hadisi bai cin karo da hadisin nan da yake sananne ne a wajen ku wanda yake cikin bukhari da annabi yake cewa idza maridal abdu aw safara kataballahu lahu ma kana ya'malu sahihan muqima idan mutum ya tafiya ko kuma ya samu kanshi aini na rashin lafiya ayyukan da ya saba yi sanda yake gida ba a halin tafiya ba ko sanda yake da lafiya ba halin rashin lafiya ba yana yin ayyukan kirki masu yawa to fa za a ci gaba da rubuta mai ladan waɗannan ayyuka nashi sanda waɗancan uzurori suka hana shi aiwatar da su fi annahu rada fi haƙƙi man amal, to ku sani wancan hadisi ya zo ne dangane da haƙƙin wanda ya aiki sosai aikin da ya zama a bisa shiryarwan annabi kuma ya zamanto niyya ce ta ƙwarai ta samar da wannan ba wani tunani na duniya ko burge wasu ko bakanta mu wasu ko wasu manufofi ba a manufan Allah ce ba wani a hannu ba wani mutum da yake da hannu cikin manufan kaf sai Allah to in mutum ya samu kanshi a wani shigon to zai ta rubuta mai ladan kamar yanayin wancan aikin ne wata hadirin lade fi hadisi bin umar shi ko wannan hadisi da muka karanta wanda abdullahi dan umar ya ruwaito Tsoratar wanda ake fi haƙƙi mallam ya amal shay'an ana magana ne ga wanda ya zauna kawai baya aikin komi fa innahu idza marida domin shi a nan tun lokacin da rashin lafiya ya same shi nadima to zai yi nadama alama tarakal amal shine akan abin da ya zama ala tarkihil amal akan barin aiki da yayi kuma ba zai gane illan ba sai ya mutu ya je lahira ya ga zangon ya zo mai fili ba komai a wajen wa ajaza li maradihi anil fi'l anil amali fala yufidu nadam a lokacin da zai waye gari aiki ya zama mashi ba yanda zai tun ga rashin lafiya ga yanayi ya same shi zai nadama sanda nadaman ba za ta mai amfanin komi ba yasa baiwar Allah damar da Allah madaukin sarki ya baki a yanzu kina raye to wallahi ki dage ki yi abin da ya kamace ki Allah ya sa mu dace an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce bajiru bil a'mal ku yi marmaza ku yi aiki mai yawa sittan akwai abubuwa guda shida in sun zo to matsala ya faru tulu ash-shamsi min magribiha hudowar rana daga yamma hadisi zai zo ya bayyana mana illan da ke tattare da wannan wadduhan da wani hayaki da zai koro mutane ɗauke da wuta wanda lokacin kowane daga cikin ɗan adam ta kan shi yake ba ta ibada ake ba wadda batal art da kuma wata dabba da za ta fito daga ƙasa idan kuma tana magana da mutane tana bayyana ma kowa matsayin shi a lahira dan wuta ta taba shi ce kai dan wuta ne kuma ta rubuta a goshin shi dan aljanna ta ce kai dan aljanna ne ta rubuta a goshin shi a lokacin ko kin yi gorin ke aiki lokaci ya riga ya kure sannan sai ce wa dajjal sai kuma a masihid dajjal wannan mun yi bayani waye masihid dajjal me illan masihid dajjal din mai hankali zai faɗa ku wa huwaisati ahadikum sannan sai abin da zai shagaltar da ɗan ɗaya daga cikinku ko kuma amral amma ko kuma al'amari na jama'a na gaba ɗaya zai iya yiwa kina zaune wasu hidindimu naki su zo su shagaltar da ke dangane da aikin da kika ɗauko na addini baki ba baki ƙarasa ba ko kasala ya hana ki yi wannan tun matsaloli zai iya biyuwa bayan shi haka abin da ya shafa al'amarin jama'a na gaba ɗaya yanzu kina ɗaukan kanki ba kowa ba ana nan kin kiki abin da ya kamata ki a sanda kike fare ba kya komi sai al'amarin shugabanci da jagoranci da matsayi sai zo sai haukanki a lokacin kuma da zai shigaltar da ke ayyuka masu ɗimbin yawa waɗanda za su gina rayuwanki a lahira shi sa kafin lokacin ki himma wa ya zo a cikin sunan tirmidhi daga manzon Allah ya ce badiru bil a'mal ku yi marmazi wajen yin ayyuka na kwarai saba'an akwai abubuwa guda bakwai na tafi shine yake cewa hal tantaziruna illa faqaran munsiyan ai ba abin da ke tunkaron ku a yanzu in kun ga kuna cikin halin dukiya da yalwan arziki to akwai talauci na nan zai iya darkakan ku wanda ke sa mutum ya manta kanshi ya manta mahalicin shi ya manta ni'ima auginan ko kuma yanzu kina bin Allah wurjanjan saboda yanayi na talauci da kike ciki to akwai canjin rayuwa da Allah zai iya canza ma dan adam ya samu kanshi a yanayi na wadata shi kuma wadata har kullun mutaghiyan yana sa mutum dagawa ne yana sa mutum ya zama yare na kowa bai ganin mutuncin kowa bai jin shayi da kiman kowa idan shi zai iya taka kowa wannan sharrin wadata kenan Yawan maradan ko kuma rashin lafiya yanzu kina jin ki da koshin lafiya tsaf to ki shi da rashin lafiya na nan tafi wanda rashin lafiya na in ya zo mufsidan komi batawa yake har ɗanɗanan da ke kan harshe sai ki rasa shi aw haraman yanzu kina samun kanki ko kina jin karfi a jikinki a matsayin wacce ba tsohuwa ba matashiya ko a ce budurwa ko ma me ake cewa to ki shirya akwai tsufa wanda yake kasancewa mufnidan wanda yake lalata komi ya ɓata ido gani ya kasance ya ƙasa ƙafafu mutum ya kasa takawa da su kaza komi tsufa su ya ragargaza shi aw mautan mujhizan ko kuma mutuwa mai tattali za ta tattala maki ayyukan banza da kika yi da ayyukan kirkin da kika yi duk za ki je lahira za ki same su yanzu da kike raye ki shi makan tattalin arziki awi dajjal ko kuma dajjal fa sharru ghaibun yuntabar annabi ya ce mafi sharrin wanda yake fake amma ana sa ran fitowar shi aw sa'a ko kuma kiyama dungurungum fa sa'atu adaha wa amar al'amarin lahira to al'amari ne wanda ya fi kidimar da kowa duk wani abin da kike ji na damuwa to bai cimma lahira ba shikenan in kin fahimci waɗannan hadisan ko annabi yana gaya mai ki shirya ma waɗannan abubuwan kafin kishiyoyinsu ki shirya musu ta hanyar yin aiki kafin shagala ya zo maki mala yace wal muradu min haza anna hadhihi kulla ashiya kullaha tu'awwiqu 'ala a a'mal kun ga waɗannan abubuwa guda bakwai gaba ɗayansu suna hana mutum yin aiki fa ya shigo anhu wasu kuma za su shagaltar da mutum ko ba su hana shi ba imma fi khasatil insan ko kuma wani hidima naki na kanki ya hana ki ka faqarihi wa ginahu wa maradihi wa haramihi wa mautihi waɗannan abubuwa guda biyar wani abu ne wanda ke zai samu ko dai talauci kina cin kina fafutukan neman abin da zaki ci ko kuma wadata kina fafutukan inganta tattalin arzikinki ko kuma tsufa wanda kina ta kanki ne ko kuma mutuwa ɗungurungun ma amma wasu daga cikin hidindimin am um, wannan na al'umma ne ka qiyami sa'a kamar tashin alkiyama wa khurujid dajjal kaman fitowar dajjal wa kazalika al muzaja haka ma fitintunu al muzaija wanda za ta zo gaba ɗaya ta darkaki mutane fitintunu iri-iri tashin hankali daga wannan su yawancin wanda yanzu duk wanda yake raye a ƙasar nan ya san halin da yake ciki to tun kafin irin waɗannan fitintunin ki marmaza ki aiki a daman da aka baki kina zaune kalau kama ja fi hadisin akhar wannan kamar yadda ya zo a wani hadisi annabi ya ce badiru bil a'mal ku yi marmaza ku yi aiki kun ga annabi na cewa ku yi marmaza ku yi aiki ina ganin ko wanda kika raina ne yake cewa ki marmaza ki aiki ba annabi ba ya kamata ki lura da wannan magana an faɗa ba ɗaya ba ba bi ba an nanata an maimaita an jaddada ke kimar maza ke aiki fitnan annabi ya ce akwai wata fitina na nan za ta ma al'umma daren mikiya ka in lailin muslim kamar yankin dare kina sanar lokacin da dare ke yin duhu ne to haka ba sanarwa abke kawai za ki ga fitina ta zo kirasa ta ina yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran bala'i mafi girma kenan bawan Allah zai waye gari yana mumini amma kafin yamma ya zama kafiri wa yumsi mu'mina mutum ya mareta yana mumini wa yusbihu kafira sai a waye gari kafin garin Allah wa ya zama kafiri ya bi'u dinahu bi ardin min ad-dunya addinin da ya kamata ya tattala ya je ya samu aljanna da shi sai biya masan zuciyar shi da kokarin gamsar da wasu da kokarin birge wasu da kokarin bakanta ma wasu ya bata addinin saboda wata haja ta duniya wacce bata tara karata karya ba annabi ce ku yi aiki na kwarai kafin lokacin zuwan wannan fitina kan ki farga kawai sai ki samu kanki a tsakiyanta din kin yi dumu dumu fitina ta mamaye ki rasa yanda zaki kuma ke taba kanki uziri kina gamsar da zuciyanki cewa abin da kike a kan shi daidai ne ba bala'in da ya kai wannan har a wage da kina aikata abin da yake laifi ne zuciyanki na ce maki ke ba laifi ba ne halal ne ya ci gaba wannan shine bala'in da zai kai ki zuwa ga kafirci ki halattar da abin da Allah ya hana Allah ya sauwaka ma'anar hadis malai ce hakikanin ma'anar wannan hadisi shine alhaqqu alal mubadara ila al a'mali salihah ana kwadaitar da mutane ne su marmazo wajen yin ayyuka na kwarai mala ya ce kabla ha kafin dalilin da zai zo mutum ya kasa yin aikin wani shigala ana da kuma shagala daga wannan aikin bima haddisa min alfitan shagila saboda irin fitintunu masu shagaltarwa da za su samu dan adam al wanda za zo su yawan gaske almutarakima wata bitinan kan wata ka tarakumu zulumin lailin muslim kamar yadda dare in ya haɗi ya cuɗe duhun shi ke ƙara duhu haka fitina za a waye gari ta bai baɗi al'umma ko'ina idan akharaja yadahu lam yakad yaraha saboda bala'inta kamar duhun teku da Allah ya buga misali cewa inda ɗan adam zai ɗaga hannun shi ko hannun ma ba zai gani ba ki rasa da wanne zaki ci fitinan yara ne fitina ne na malamai su buga ki can fitina ne na mai gidanki fitina ne na al'umman gari tashin hankali ne na yau da kullum wanda yake tashi hana mutane sakat abubuwan za su kasance motar rakima wani kan wani wa wasafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nau'an min ash-shada'id tilkal fitan sai annabi ya buga misali na nau'in waɗannan fitintunu wanda ya fi kowanne tsanani wa huwa annahu yumsi mu'minan summa yusbihu kafira a waye gari bawan Allah ya waye gari yana mumini kafin yamma ya zama kafiri ya maraita yana mumini kafin safi ya zama kafiri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu bala'in da ta kai wannan duk bala'in da ya taba dukiya duk bala'in da ya taba lafiya duk bala'in da ya taba koma menene wannan bala'i mai sauƙi ne in bai kai ga doron imanin bawa ba وبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها عمل kun ga irin waɗannan al'amura na gama gari da suka shafi kowa to in sun faru duk aikin da kika yi a lokacin ba za su yi maki amfani ba yanzu ne ake son ki aikin don ki ci moriyar aikin in baki yanzu ba daga baya kika zo kika ce za ki aikin ba zai maki amfani ba kamar yadda Allah ya ce yawma ya'ti ba'du ayati rabbik a lokacin da wani bangare na ayoyin ubangiji zai zo Lagen yanfa'u nafsan imanuha rai imanin da za ta yi daga baya ba zai mata amfanin komi ba an gano wannan da kyau ko lam takun amanat min qablu ma'ana duk aikin da kika yi bayan faruwar waɗannan musibin don kin ga dahir ko sai kika komo da baya kika ce to bari ki aikin to wannan ba zai amfana da ke komi ba au kasabat fi imaniha khaira ko kuma imanin da kika yi to duk aikin da kike bayan wannan imanin kuma aikin ya zama aiki ne lillahi to Allah madaukin sarki ba zai karba ba domin a lokacin an daɗa ƙofan yin aiki fi sahihaini hadith ya zo cikin bukhari da muslim an abi hurairata an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala abu hurairah ya ce manzon Allah ya ce La hatta تقوم الساعة tani تقتل فئتان عظيمتان kiyama ba za ta tsaya ba har sai an samu rundunoni guda biyu masu ƙarfin gaske waɗanda kowanne na ji da kanshi su dinga faɗa da juna suna kashe juna mun gane wannan da kyau ko ya kunu bainahuma maqatalun azima za a samu kashe-kashe mai yawan gaske a cikinsu annabi ya ce da'awatuhuma wahida da'awarsu ɗaya ne in sun miƙe Allah za su ci, in sun ce sunna za su ce me manufansu lahira komi kaza shi sa duk mai hankali da tunani da hangen nesa dole shi ne ya tsayu tsayuwa ta gaske wajen kiyaye haƙƙin Allah madaukin sarki da ya dora kan shi da'awansa ɗaya, amma kuma kullum akwai rashin jituwa tsakaninsu to albadi wanda ya fara huwa azlam kun gano wannan da kyau ko shi na nabi ya lissafa da cewa wannan yana daga cikin fitinan ƙarshen duniya kuma lokacin da wannan bala'in zai zo duk wanda ya aiki a lokacin aikin shi aikin banza ne wa hatta yub'asu dajjaluna kazzabuna karibin min talatin a lokacin za a tada wasu manya-manyan makaryata kusan talatin 30 ya tsumu annahu rasulullahi kowanne daga ciki zai riya cewa shi manzan Allah ne wa hatta yi al-ilm akai lokacin da Allah zai rike ilimi malamai su ta mutuwa sai a ɗebi yan takife su ne wanda za ta karantar da mutane wa taksuru zallazil a waye gari girgizan ƙasa zai yawa a cikin al'umma wa ya taqaraba zaman sai ga kuma lokaci na matsewa yanzu ke ce har an zo juma'a har gari ya waye yanzu har an shekara yanzu faran na ka sa ranar nan ji wai har bikin ya zo mun gano wannan kyau ku zamani zai matsi wa tazharal fitan sannan fitintunu za su mamaye ko ina wa yas wa haraj sannan kashe kashe zai yawa wa huwal qatl wa hatta yakthuru fi kumul mal kudi ya yawa duk inda ka taba giji an ce dubu so dubu so dubu mutum ya cinye shi kadai kudi za su yawa wa yufidu kuma kuɗin ya kwararo hatta yuhimma rabbal mali man yaqbalu sadaqatahu har a waye gari mai dukiya tunanin shine waye zai ba sadaka ya karba wa hatta ya aridahu alaihi yana zuwa yana kai tallan a karbi sadaka wa ya kulun ladi ya aridahu alaihi sai wanda aka kai tallan wannan sadakan ya karba sai ce la araba li bihi ban da sha'awan wannan dukiyar naka gaba daya wannan sha'awa je ka ka wa hatta yatatawala nasu fil bunyan za a waye gari mutane su koma suna gasin gina benaye wa hatta yamurra ar-rajul bi qabr ar-rajuli har a waye gari mutum zai zo wuce kabari wa ya yana cewa ya laitani kai cona makanahu ina dama shine cikin wannan kabarin wa hatta tatla ash-shamsu min har zuwa lokacin da rana za ta bullo daga yamma fa idza tala'at lokacin da rana ta bullo daga yamma wa ra'aha nas mutane sun kalle ido suka ganta amanu gaba ɗayan su sai su imani ajma'un a zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha wannan shine lokacin da imani ba zai amfanar da wanda bai yi shi a baya ba lam takun amadat min qabl wanda bata yi imani ba kafin yanzu aw kasabat fi imanuha khair ko kuma aka waye gari ta yi wani aiki fi imaniha wanda imanin ya ja ta yi wani aikin alheri to anan wannan aikin ba zai tsina mata komi ba ta yi aikin banza shi yasa kun ga waɗannan abubuwan da annabi ya lissafo mana ku je ku aje su a gaban idon ku raka kallon su wannan zai sa ki zage dantse wajen yin ibada wurjanjan karki raga kakki daka tarawan kowa ki kalli kanki ke da kanki kin ishe kanki amma wanci wani su wani ne matsalan ki ko kin kashe kanki ke ke ce matsalan kanki da kanki Allah ya tsare mana imanin mu wa fi sahihi muslim anhu anan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala salatun idza kharajna annabi ya ce abu uku muddin suka bayyana lam yanfa nafsan imanuha lam takun amanat min qablu duk aikin da bawa yayi a baya bai irin wannan aikin ba aikin ba zai mai amfanin komai ba aw kasabat fi imaniha khaira ko kuma imanin ya sa mutum yi wani aiki na kwarai yanzu mu nan wajen imani ne kawo mu amma aka waye gari a da ba kya yi sai san da waɗannan bala'o'i suka taso sai kika shigo to duk wannan abin da kike bayan faruwar wata musiba kowace iri ce wannan kin yi aikin banza an gano wannan da kyau ko ba wai sai wancan bala'in lahiran ba kin yi fada da kishiyan ki da baki zuwa makaranta kaza to sakamakon fadan sai kika wannan fadan yasa kika fara zuwa makarantar yanzu wannan karatun ya zama aikin banza kin yi shi ne faruwan wani musiba ba lillahi bane koma zaki sai kin nutsu sai ki aikin Allah tukuna za mu zuwa kan ashratu sa'a za mu daddaki waɗannan abubuwan za ku ji su wannan ayan da waɗannan hadisan suna tsorata duk mai imani Allah ya kiyaye na farko yi ce tulu shamsu min magribiha wa rana daga yamma wa dajjal da lokacin bayyanar dajjal wa dabatul ard da lokacin da wannan dabban ta fito tana magana da mutane duk mutumin da bai yi aikin kware ba sai wannan lokacin ya shiga uku وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تاب قبل an تطلع الشمس من مغربها النبي annabi ce duk wanda ya tuba kafin rana ta bullo daga yamma توبة alaihi Allah ya sa duk abin da kika san kina ya mara kyau ki tuba yanzu yanzu yanzu ba sai an tashi to zaki ci moriyan wannan in kika bari sai gobe ko jibi ko gata to kila ran litini ne rana za ta bullo daga yamma ke kuma ga tarin buhunan laifi kuma baki tuba ba wannan yana daga cikin aikin ki wanda ake son ki marmar ki aiwatar da shi shine tuba tun kina da lafiya kafin rashin lafiya ya zo a ce baki san inda kike ba tun kina da dama kafin daman da za ta zo ta subatar da ke ki kasa yin abin da ya kamata ko ki marmar ki abin da ya dace Allah ya sa mu dace bi musa موسى nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قال abu musa al'ashari allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce inna allaha ya basu da yadahu billayl annabi ya ce allah yana shimfida hannun shi in dare yayi yi liyutuba masi'un nahar don waɗanda suka yi laifuffuka suka yi ayyuka da gangar suka yi gaza iri-iri da allah ya hana domin su tuba wa yabsudu yaduhu bin nahar in garin Allah ya waye ma haka sai Allah ya shimfida hannun domin san da aka shimfida kila cikin daren jiya dan masu ba masu laifin ranar su ba wanda ma ya laifin da ranar mai ya fala da daren ma ya roƙon Allah laifin ya ci gaba Ya tuban ba sai Allah ya shimfida da rana li yatuba musii'un layl saboda masu laifin daren su tuba haka Allah zai ta hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta bullo daga yamma nabi ya gaya mana in rana ta shi kulluwa daga yamma za ta tafi ne sai ta je ta faɗi ta yi gaisuwa gaba ga al'arshin Allah sai a ce kuma ta inda kika fito kawai mutane ɗayan biyu ko dai an ga dare yayi an fara shirye-shiryen za a je a kwanta kawai sai a ga rana ta dawo to bala'i ya faru kun gano wannan da ku ko kuma garin Allah ya waye ana sa ran a ga rana ta fito ta gabas kawai sai a ganta ta yamma duka ba wanda kwanciyar hankali yake cikin shi to lokacin kokin ce Allah na tuba na na astaghfirullah wa inna astaghfirullah alazim alladhi inna duk wani salan tuba duk wani nadama duk menene to yanzu Allah bai su an kai kas din daman da ya bayar to yanzu ya kulla damar shi yasa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhan mu'minun kowa ya tuba duk abin da ya san yana yi ba daidai ba kowa ya fi sanin kanshi to kowa ya jinyi ya daina ya tuba kawai Allah ya sa mu dace wa wa wa al-imam ahmad an-nasa'i at-tirmidhi wa ibn majah min hadith وابن ماجه من حديث an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala inna allaha fataha baban qabla al-maghrib Allah ya bude wata kofa ne a yamma can yamma mafi nisa arduhu 70 aman tsawon ƙofan daga wannan bangaren uban zuwa wannan to tsawon shekara saba'in ne littauba Allah ya buɗe ne kawai duk tuban da mutum ya yi ta wannan ƙofan zai wuce sai gaban Allah la yughlaqu hatta tatla ash-shamsu minhu ba za a kulle wannan kofan ba sai ran da rana ta bullo ta cikin wannan kofar rana na bullowa ta ciki to shikenan an garkame kofa shikenan ke da tuba kuma to kuma ba wanda ya gaya maki nan da shekara ɗari ne nan da shekara hamsin ne wallahi za a iya yi bana kai an jima ma za ta iya bullowa Allah ya kiyaye وعن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو ومعاوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال التوبة مقبولة توبا bawa sakamakon laifuffukan da ya yi ba za su gushe suna abin karbuwa ba duk in mutum ya tuba a karba hatta ta tula shamsu shamsun minal magrib har a waye gari rana ta bullo daga yamma Fa'iza iza tala'at in rana ta bullo daga yamma ubi'a ala kulli qalbin bima fihi to a lokacin za a kulle zuciyar kowane bawa bam da abin da ya kudurta a ciki ne in kin kudurta fasikanci a fasika zaki tashi in kin kudurce bid'a cikin bid'a zaki tashi in kin kudurce kafirci a cikin kafirci zaki tashi in kin kudurce tauhidi da bin Allah akan haka zaki tashi in wannan lokaci ya zo to yanda mutum yake ko haka zai ci gaba kun gano wannan da kyau ku haka za a kulle ko ina wa kufiyan nasul amal a lokacin kuma ko mutum ya aiki ko kar yayi oho ko a kira sallah ki zo ki sallah oho ko ki karatun alkur'ani ko kar Allah sa ki wannan kuma oho ina ba ta mun gano wannan da ke jama'a babu lokaci mafi tashi hankali irin wannan a lokacin da mutanen mu suke da dama da sarari da zarafi na bin Allah suke yi kowa yana ganin wai yana da yanayin da zai ma Allah dabara da wayau wannan ba zai fishi mutum mutum ba Allah ya kiyaye wa an Aisha qalat daga sayyida Aisha tace idza kharaja awwalul ayat in ɗaya daga cikin waɗannan awayin ya bayyana a aqlam sai a aji alƙalaman da ake rubuta ayyukan bayi wa hubisatul hafaza malakun da ke gadin ayyukan sai Allah madaukin sarki ya janye su wa shahidatul ajsami alal a'mal sai ya kasance jikin ɗan adashi zai koma yana shaida kan aikin da yayi lokacin da baki zai ce kaza hannu ya ce kaza hanci ya ce kaza kunni ya ce kaza kafa kaza komi kaza a lokacin za a yi tattonin tonin silili inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa ki marmara ki aikin da za su faɗi alheri ki marmara ki tuba daga ayyuka miyagu kan zo su tona maki asiri a ranar da nadama ba ta da amfani Allah shi yi fal wajibu alal mu'min in kun fahimci waɗannan bayanai da suka gabata da kyau abin da yake wajibi ga mumin al mubadara bil Amalis salihah shine mutum ya himma da ƙwazo wajen aikata ayyuka na ƙwarai qabla Allah ya qadira alaihi kafin a waye gari ya samu kanshi a yanayin da ba zai iya aikin ba wa yuhala bainahu wa bainaha lokacin da za a hana mutum yin wannan aikin rashin lafiya ko tafiya ko wani abu dai da aka ambata a baya In imma bi maradin malai ce ko dai rashin lafiya aw mautin ko mutuwa aw bi an yudrikuhu ba'd hadhihi ayat ko kuma yana nan da lafiya da dama da komi sai ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi sai lokacin faruwansu sai ya yi allati la yuqbalu ma'aha amalun wanda in waɗannan ayoyi suka bayyana duk aikin da bawa yayi Allah madaukin sarki ba zai karɓi wannan aikin ba duka ko ma me mutum yayi to yayi aikin banza Allah maɗaukin sarki ba zai mararce shi ba yasa jama'ar annabi duk mai hankali da tunani da hangen nesa yanzu ya kamata ya dage ya yi abin da zai amfane shi a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfanin komi ba aikin da za ki yi yanzu shi zai zama mafi security a nan gaba lokacin rashin lafiyanki da lokacin tafiyanki da lokacin da yanayi zai zo abin da kika saba yi kina da ƙarfi kina matashiya ki rasa daman wannan abun sai a ci gaba da rubuta miki alkhairai kun gano wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imanin mu qala ta'ala Allah madaukin sarki yace wa anibu ila rabbikum ya al'umman annabi gaba ɗayan ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu sannan gaba ɗayan ku ku mika al'amuran ku duka zuwa ga Allah min qabli an ya'tiyakum azab, tun kafin lokacin da azaba za ta zo muku sun tun tsaron sannan ba wanda zai taimaka muku wajen kiyaye ku daga wannan azabar wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum duk abin da dan adam yake gani abu kaza mai kyau ne to wannan kyan shi bai kai kyan alkur'ani da hadisi ba sai Allah ya ce ku bi abubuwan da na saukar muku mafiya kyau min qabla an yakum al'azab tun kafin lokacin da azabar Allah za ta zo muku bagatatan inda tashi zuwa afke za ta a afke yanzu kina da lafiyan Allah ya ga dama an jima kawai sai lafiyan sai ki rasa ta kina da dama an jima kawai sai ki rasa ta kina da wadata an jima sai a ce yanzu kin zama talaka kina rayu sai a ce sunan ki marigayiya ana can ana miki wankan gawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wannan lokaci ko billahi allazi sai hali sai sallah waɗannan abubuwa guda biyu ɗabi'a na kwarai ibadin da mutum ya yi a bisa yardan Allah wannan shi kaɗai zai amfanar da shi wa antum la tash'urun Allah ce ko ko da ma damuwa da jin wannan a jika ma ba ku sannan idan musiban za ta zo fa a ba ku wani dan abu wanda za ku iya ganowa fa ga musiba na tafi wallahi kawai sai dai ku ji ta kwatsam kawai ta darka ke ku an ta kolo Allah madaukin sarki ce kai fa ku aiki kar a zo lokacin da za ku ci an ta kula nafsun ya hasrata dan adam ya zo ce kai ci kai ci ya yi hasara alamafar ma jan fi jambillah dangane da sakacin da na yi wajen bin Allah wa in kuntu lamina sakhirin yace ya samu kai cikin waɗanda suka sakaci da izgilanci da nuna isa da abubuwa na asha auta ko ko mutum ya ce lau annallaha ne. ina da ma Allah madaukin sarki ya shiryar da ni yanzu wai laifin ma zai mai da laifin batan shi ne zuwa ga Allah la kuntu minal muttaqin wai da yanzu ya zama daga cikin waɗanda ke jin tsoron Allah aw taqulu ko dan adam ya ci hina taral azab yayin da dan adam yake cidar da azaba lo anna li karratan fa akuna minal muhsinin da dai za a mai da ni duniya in zama daga cikin mutanen kirki wallahi da na so haka kun gano wannan da kyau ko to kar wanda ya saki wannan ranar nadaman ta zo mashi bai gyara alakan shi da mahalicin shi ba ko sallah ce zaki mike cikin dare zaki riya ta nemi ta shigo kika yi kika yake tun kuɗi ta ta kigo kake sallah kun gano wannan da kyau ko ki tun kudi wancan riyan duk abin da ya kokarin kawo riyan ki kawo da shi suna fata mun gano wannan da kyau in ba haka ba ko sai wannan sallan ta zama maki bala'i ranar lahira in kuma babu riyan son zuciya ya hana ki yi to kuma wannan son zuciyan ya zama maki abin bauta a fara'aita man ittakhadha ilahu hawahu shi ma wannan bala'i ne kewaye me ake son ki yi a matsayin ki na baiwar Allah shine kawai bin dokokin Allah a bisa yanda yake so a bisa karantarwar annabi jama'a kun fahimci wannan da kyau ko shi za ku yi marmaza ku gyara wa ta'ala Allah maɗaukin sarki ce hatta a hada kuma maut ku yi aiki ku tuba ku rungumi Allah ku nisanci laifuffuka da ayyukan sabo tun kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku qala rabbirji'un yana roƙon Allah yana ce ya Allah ɗan ɗaga min kafa ya Allah amai da ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma tarakt Allah zan yi ayyukan kirki ne na ɗan daman da za a bar man shekara ɗaya ne shekara biyu ne wata ɗaya ne kwana ɗaya ne ko ma yaushe ne zan kwashe waɗannan lokuta na daman da aka bani na lafiya na rayuwa na komi da nake da shi wallahi ayyukan kirki zan yi sai Allah ce kalla gafara ka ba mutane waje innaha kalimatun huwa qailuha dama iyakan kalman da ire irin ku ya faɗi kenan a lokacin da kuka kuskure ga abin da ya kamata ku yi asali son zuciya ya ja ku da isa da ɗagawa da ujubu ka yi abin da shari'a ta hana kun gano wannan ku kalli duk wani kafiri wannan abin yake jan mai bala'i ku kalli duk wani fasiki wannan abin ke jan mai bala'i kiri-kiri annabawa na kira malamai na kira wallahi sai su ki sai mutum ya zo mutuwa kuma sai ya kama gaya ma Allah wannan sai Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun kai bayan ma kun bar duniya ai ba lahira za a kai ku ba ko wani matsalan barzahu za a kai ku mutumin kirki ya dan shakata a wani reception na lahira kafin a wuce lahira mutumin banza ya ɗanɗana a reception ɗin lahira kafin a wuce lahira kun gano wannan ke ko dai ke shakata ko ke ɗanɗana Allah ya kiyaye wa qala azza wa jalla Allah madaukin sarki ce wa anfiqu bayan Allah ku ce da dukiyanku ku ɗauko dukiyoyinku mafiya tsada dukiyoyinku waɗanda kuka fi so lan tanalul albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah ce ku ciyar min qabli mar min qabli an ya'tiya ahadakumul maut tun kafin mutuwa fa ta girshe ɗayan ku fa qula rabbi laula akhartani yazo yana cewa ya Allah ina da ma kai man jinkiri ila ajalin qaribin zuwa ga wani ajali na kusa fa asaddaka wa akum min as-salihin in yi sadaka in yi kyauta in zama daga cikin mutanen kirki Allah ce wala ya akhira Allah nafsan Allah ba zai taba jinkirta mu wata rai ba idza jaa ajaluha duk lokacin da ajalinta ya zo wallahu khabirun bima ta'malun Allah madaukin sarki ne ba da labari ne na duk abin da mutum ya kasance na aikatawa ko me Allah zai ba da labari sayyidina ali yana cewa walau kunna idza mitna turihna da Kanal al maut hata kulla da za a bar mu in mun mutu shikenan mutuwa ba komi mutum ya zama tarihi ce wallahi da mutuwa ta zama sauki ta zama hutu ta zama natsuwa da kwanciyar hankali ga duk wani na rayu ce walakin na iza mitna bo'isna ce babban abin damuwa babban abin takaici da tashin hankali in mun mutu sai a tada mu wa nas'alu ha an kulli shay'in duk abin da muka yi sai an tambaye mu ai kun yi kaza ai ba ku yi kaza ba kun kan gare waje kaza kun yi aiki na karkace waje kaza komi sai an ma dan adam bincike kan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah kai mana hisabi hisabi sai sauka wa nabi hurairata marfuwan abu hurairah ce daga annabi ma min mayyitin yamutu illa nadima abu hurera ya ce annabi ya ce babu wani bawon da zai rasu kowane ne shi sai ya tabka ƙazamar nadama mutum sai ya da na sani mutum sai ya kai ce kai mutum sai ya ce wayo Allah ina da ma ba haka na yi ba wayo Allah ina ma da haka na yi ya Allah kowa ɗan aljanna ɗan wuta salihi mumini kowa sai wannan nadama. Kano sai sabai suka ce ma nadama tuhu to ɗan adam wani irin nadama ne zai Kano sai ce in kana muhsinan in ya kasance mai kyakkyawan aiki ne nadima Allah ya kona dada zai nadama me yasa bai kara ba me yasa bai ninka ba za a nuna mai ga zangon ayyukan shi da rayuwar shi gaba daya ga wasu space nan da yawa ya wuce su bai komi ba kuma yana da lafiya yana da dama yana da iko yana da yanayin da zai waɗannan ayyukan duk bai yi ba wasu al'umma yanzu haka suna cikin yaƙi wasu al'umma yanzu haka suna zaune a cikin sansani na ɗan gudun hijira wannan sanyin hunturun bargon da za su lallaba a jikinsu da 'ya'yansu ma ba su da shi abincin da za su ci ba su da shi ruwan shan da za su sha ba su da shi maganin da za su kula da kiwon lafiyansu babu an koro su an kona gidajen ko da yakin ya kare sun koma garuruwansu babu da inda za su zauna ke kuma duk Allah ya rufa miki asiri baki a cikin wannan wallahi yi amfani da wannan damar kafin damar ta subuci yi amfani da lafiyan kafin rashin lafiya ta kama gabanta jama'ar annabu kowa ya kwankwashi kanshi ya yi abin da ya kamace shi jama'a mu fa bayi ne ba mu ne allolan ba mu ba kowa bane tunda Allah ya ce mana baye mu ba kowa bane mun gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imanin mu Allah ka sa mu zama masu kyautatawa Allah ka raba mana nadama wa in kana musi'an in ko mutum ya zama mai munana aiki nadima Allah ya kona istu'tiba zai yi nadama me yasa bai aiki ba ai da yayi aiki kun ga da yanzu ba a zarge shi ba ai da yanzu ba tar da Allah wadare da shi ba kuma wallahi tallahi jama'a mutuwan nan yadda kika san an jima ce mun gano wannan ke ku ta'addadatil asbab dalilan mutuwa ne suka yi yawa yanzu za mu iya fita nan wajen mota ta markabe mu za mu iya fita nan wajen ciwon kai ya kashe ki za ki iya fita nan wani ya harbe ki za ki iya fita nan wajen kin kwanta bacci kawai ki mutu kawai mun gano wannan da kyau wallahi ba abin da ba zai iya faruwa ba ba abin da ba zai iya faruwa ba wallahi mu kama Allah mu zuciyar zuciyarmu Allah yana kallon zuciya ne ba aiki ba yanzu in taro mu a wannan waje da muka yi gaba ɗaya ba don Allah muka yi ba mun yi aikin banza kuma ba za mu gaya mu Allah mun taru ne don kai ba zuciyarmu yake kallo yanzuru ila qulubikum zuciyanku yake kallo wala yanzu ila a'malikum ba wai mujarradin aikin kawai yake kallo ba ku ga wannan da kyau ku ya zuciyar take Allah ne a cikinta manufan Allah ne ko ko manufan wasu abubuwa ne kun gano wannan idan wani abu ne ya zabar da ke ba Allah ba wajen bin Allah marmar ki canza ki aikin Allah kan kun ba ka ba za a waye gari duk abin da kike ya tafi ba an mansura ya zama abin da za a sheki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa idza kana al-amru ala hadha to idan al'amari ya kasance haka alal mu'min المؤمن اجتنام ma baqiya min umrihi ya zama wajibi ga mumini ya ribaci abin da ya saura na rayuwar shi wali hadha qila to da wannan sai aka ce inna baqiyata umrul mu'min la qimata lahu kun ga in abu ya zamanto mumini da rayuwar shi ya kadan targe ya kidda bi aiki a cikin ta ba to wannan bai da amfani gaba ɗaya bai da wani kima ba a rara ake son a yi ba a madaran lokacin a doron lokacin a hakikanin dama da aka baki a nan ne zake kokarin bin Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa qila li aka ce masruq law qasirta an ba'd ma tasna'u min al-ijtihad da zaka dan rage daga cikin ƙoƙari da kake na yawan sallan dare na yawan karatun alkur'ani na yawan ayyukan kirki na yawan komi da kake wanda yake nagari ne ai da ka dan rage ma kanka ka dan huta qala yace wallahi law atani atin yace barin ga mu gaskiya da dan sako zai zo man fa akhbarani ya bal labari Allah yu'azzibani cewa kai ka kwantar da hankalinka Allah ya tabbatar ko a lahira ba za a yi maka azaba ba lashta hattu fil ibada yace wallahi zan zage dantsi wajen bin Allah kila kaje kai fa zaka dan sakon ma zo ya gaya maka ba matsala a can kuma ka ce ka zage dantse ba ka dan huta ba qala ce hatta ta'durani nafsi yace zan yi ne kada raina ta kawo man hanzari in dakhaltu nara in na shiga wuta Allah aluma haka in zarge ta tace me kai ni kuma ban da abin da zan faɗa yace zan yi iyakin yi na ne Allah ya ga kwazo na sauran kuma Allah ya cika mu amma balaga ga fi kaulin lahi ta'ala masruq ya ce shin saƙon Allah bai ishe ka da ya ce wala uqsimu bin nafsil lawama yau ba sai na rantse da rai wacce take mai zargin kanta ba a ranar lahira ɗan adam zai koma yana zargin kanshi da kanshi yana nadama yana kuka kuka ba zai amfana da shi ba yau mai abdu zalimu ala yadaihi ranar da azalimi zai cizo tsan shi gaba daya ya taune su amma wannan ba zai tsina mai komi ba innama lamu anfusahum hina saro ila jahannam za a zargi kawunan su ne yayin da suka tunkari jahannama fa'ata na ƙatuhumin razabaniya mala'ikun nan da ke tsaron wuta suka cafke su wa hila bainahum wa baina ma yashtahun lokacin da za a sha makance su da abun da zuciyarsu yake so wan qata'at anhumul amali duk wani guri da dan adam ya cika zuciyar da shi guri ya kare wa rufi'at anhum rahama za a ɗauke rahama da tausayi gaba ɗaya ba za a yi musu ba wa aqbala kullum ri'in minhum yalumu nafsahu to anan ne kowane mutum zai koma yana zargin kanshi shi yasa sai dan jibir ya baki shawara yace kullu yawmin ya'ishuhu almu'min ghanima kullum akwai ganima yanzu yau wannan yinin da muke ciki to ganiman mu ne kun gane wannan yanzu da muka taru a nan a wannan lokaci mun ci ganiman yau وقال بكر المزني ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول لابن آدم babu wani ne face yau juma'a sai ta kira ki ta ce wanci da sunanki irtanimni ka ci moriyata la'allahu la yawma laka ba'adi ba mamaki ba ka da wani ne wanda ba wannan ba haka dare ma zai kira ya ce yabna adam ya ke wance irtanimni ki ci moriyata la'allahu la lailata laka ba'adi ba maki baka da sauran dare inda wanda ba ni ba jama'a mun gano wannan mu ci moriyan wannan dama da Allah madaukin sarki ya bamu kafin wannan dama da lafiya da yanayi da komai ya subuce mana Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu Allah madaukin sarki ya tabbatar da digadigan mu kan abin da yake so kuma ya yarda da shi Allah ya kare mu daga sharrin masharranta da makircin makirai Allah ya kare musulmi da musulunci daga dukkanin barazana da yake tasowa na ciki da na waje ya sa albarka a rayuwarmu ya zaunar da amaranmu da angwayensu lafiya ya sa ma iyayensu albarka ya zaunar da su lafiya duniya da lahira yan mata da zaurawa da suke neman aure Allah madaukin sarki ka ba su mazaje na kware masu addini da ɗabi'a Allah ka azarta ka ba su abin da za su ci su yi addini ba tare da tsangwama ba Allah madaukin sarki ya shiryar da mu shiri na addini subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum